an kammala taron kolin haɓaka tattalin arzikin shiyar arewa maso gabas karo na biyu a garin gombe jiya laraba gwamnonin shiyar sun ɗauɗa marar shawo kan matsalar tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi wa matasa kafin da gwamnan jihar bauchi malam isa ya da ke faɗi lokaci ya yi abubuwan da suke gabanmu wanda ya kunshi saman ma matasa ma'aikatan da za su dinga aiki da kuma tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a shiyarmu da cin gaba na tattalin arzikinmu mun ɗaura ɗamara mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun cimma nasara akan duk abubuwan nan da suka addabe mu kuma ya zama na wajibi wannan matakan muka ɗauke su mu ya zame dare da rana muna aiki tukuru ba ji ba gani sai mun samu cimma nasararsu. mai masaukin baki gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya yi ƙarin haske kan wannan batu to shi ne muke so mu tabbatar wa mutane cewa yanzu mun zauna dukkan mu shida mun yi kuduri ganin abin da yake faruwa a ƙasar nan cewa ya kamata mu mu zauna mu gyara gida domin idan ba mu gyara gidan nan ba ba wanda zai zo ya taimake mu gyara gida wannan taro mun ce kowa kowa mun ce a ajiye bambancin siyasa talauci bai damu da kai dan pdp ne ba ko dan apc ne kai ko dan prp ne kai haka mutuwa ba ta daukar dan pdp ta bar dan apc ko ta bar dan wani ya dauki dan wani wannan takai takai ne muke yi a takai takai so nafsi nafsi ne mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar ya ce sun faɗaɗa hanyar zuba jari a yankunan nasu muka neman ainihin wanda za su zo su zuba jari a jihar mu to in an ba amince ba duk na faɗa a wajen wani taro kuma jama'a sun ji kuma an allah da muna jin ma kafin shekara mai zuwa kuma za mu ci gaba da neman wanda za su zo su zuba jari a wannan jiha tamu in ya so muka zo mu sanar da mutane cewa ga ci gaba da muka samu a wata sabuwa kuma yariman kashire alhaji habu ma'azu ya mai da martani wa sarkin gombe dangane da roƙon da ya miƙa wa shugaban ƙasa goodluck jonathan da ya ɗage jami'ar kashere zuwa cikin garin gombe sarkin gombe bai kyauta mana ba amfanin kai wannan wannan jami'a ƙauye wani lokaci shine yara masu karatu sukan zauna su yi abin da ya kai su ba sa shiga rayuwa irin na 'yan birnin da zai ɗauke musu a zaki musu hankali to kashar da gombe tafiya ne na minti talatin akwai hanyar mota mai kyau akwai wutar lantarki akwai akwai ruwan sha sannan akwai filin da za a iya gina jami'a a kyauta ba sai an biya wani compensation ko kuma an ba talaka wani kudi su ba da filayensu. Abdullahi Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.